وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولنا عشرين بأهدو هكذا يقوة سفر bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1438 25 a haka nan ma 25 ga watan 11 2016 a karatu cikin littafin hannun masail mun karanta kala rahimahullah wa man ja'atuhu aqrabun aw hayyatun faqatalaha fala shay alai wanda kunama za ta zo mai yana cikin sallah aw hayyatun ko ga macijiya to fala fa alaihi ha sai kashi to babu kulaj mana bara ce sallin shi ta bashi ba illa an ya yatula fi'luhu sai dan aikin yayi tsawo shikenan sai yanke sallar aw yastadbir al-qibla ko mutum ya juya mal al-qibla ba sallin shi ta bashi to fa innahu yaqta'u yani yaqta'u as-salah zai yanke sallah lokacin wannan matsalan farko ke to shi ne malai ce bayani akan wannan matsala ya'ani anna man ja'ahu shay'un min awamil ardi duk wanda wata dabba daga cikin dabbobin kasa ta zo mai dabba mai dafi kenan ka aqrabin wa hayyatin kaman kunama kaman macijiya fashtaghala bi qatlihi sai shi kuma ya shagaltu ya kashe wannan kunama ko macijiya to fala a alayhi ba komai akan mutum malam yukfir minhu hadha al-ishghal mata wannan shagaltuwa da yawa ba wa yujawiz al-hadd matukan kuma bai wuce gona da iri ba aw yastalzim al-istidbar al-qibla kuma matukan bai lizanci juya mal qibla ba ba in ya juya mal qibla ba to shikenan sallan ta baci fa in hasala wahidun minhuma in ɗaya daga cikin wannan abubuwa biyu sun samu na ɗaya shi ne ya zama aikin ya yi yawa na biyu kuma ko ya juya malkibla baya to kafa asalata salata sai yanke sallah wa a adaha kuma ya mai da sallan wal aslu fi hada to asali akan wannan mas'ala hadisu abi huraira radiyallahu anhu qala hadisin abu huraira radiyallahu anhu yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulul aswadaini fi salah ku kashe bakake biyu a sallah ko kana sallah an ka ganshi ka kashe alhayyata wal aqraba amma maciciya da kuma kunama hadithin akhrajahu al-arba'a ana malamai hudu suka fitar da hadithin Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i ibn majah sune al-arba wa sahahahu ibn hibban sannan ibn hibban ya ce hadisi ne mai inganci walahu shawahid kuma hadisin yana da shawahid ya zo ta hanya daban-daban in an ce shawahid mana hadisin ya zo ta hanyar sahabbai daban-daban wannan jumlan farko ce to a mata ne mali yake cewa ne wa mai shakka hal huwa fil witri wanda ya shakka yana witri ne aw fi saniyati shafi'i ko kuma yana a biyu na shafayi ya zai ja'alaha wata shafi'i to sai ka batta a raka a biyu kana na shafa'i kenan wa sajada ba'da salami kuma za ka yi sujjada ba'da salam mana ka yi sallah a biyu sai ka yi sallama sai ka kawo sujada ke sun autara sannan kuma sai ka kawo witiri to sai malai ce shirhi akan wannan jumlan wa anna man shakka zaka koma kasa ke muna taba sama sai mu koma shirin daidai gurin ke wa anna man shakka to malai ce bayani akan wannan wanda ya shakka hal huwa hal huwa yana shakka shin witr yake aw saniyati shafi ko kuma kana raka'a biyu na shaf'i tunda shafa'i dama raka biyu ne sai witiri raka daya to kana witiri ne raka na uku ko kuma kana raka ta biyu to fal yaj'alha thaniyatu shafa'i ka bar ta raka ta biyu wa yasjudu ba'da salam sai kai sujada bayan kai sallama mana bayan kai sallama daga raka biyu ke lihtimali ziyadati domin yana iya yiwa kamar za ce to kai kari ne to tunda yana yiwa kai kari kari kuma yana tafiya tare da ba'da salam ala qa'idatil bina'i ala al-yaqin inda shakk kuma an gina shi akan albina ala al-yaqin ka gina akan yaqini inda shakki a lokacin da kake shakka don kana shakka raka biyu ne ko ku sai ka bar shi akan yaqini ma'ana yaqini shine mafi karanci fi adadin raka'at a wajen rakoyi raka biyu ko uku sai ka bar shi a biyu ke لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi shakka cikin sallar shi falyataharra sawaba to ya kirdado ya kirdado ya na daidai wal yutimma alaihi sai ya cika thumma yasjudu sajdatain sai kuma kai sujjada guda biyu amma nan hadisin kage na cewa ta harras sawaba ka yi kirdado mana nan ka bar shi akan kirdado sai kaga cewa a uku ne kai ko hudu sai ka bar shi a hudu to shi ne za ka yi sujjada ba'da salam amma akwai hadisin abu sa'id da ya cikin muslim shi kuma kai shakka raka uku ne ko hudu sai ka bar shi a mafi karanci to lokacin hadisi yake cewa sai ka yi sujjada ne qabla salami a bambance wannan kana shakka raka uku ko hudu sai ka ce to yanzu kana ganin mafi rinjayen zaton ka raka a hudu ne idan ka bar shi a hudu za ka yi sujada ba da salam amma kana shakka raka a hudu ne ko uku to sai ka ce bar ka bar shi akan mafi karanci to a lokacin da aka yi sujjada qabla salam kamar wacin hadisin abu sa'id yace wa fi riwayat al-bukhari ma to ka cika sallarka sun yasjudu thumma yusallimu sai kai sallama thumma yasjudu sannan kuma sai kai sujada. mana shi shine ke gaya maka a can sai kai sujjada da salam amma ka bar shi akan kirdado ce amma ka bar shi akan kere mafi karanci sai kai sujjada qabla salam ولحديث hadithi abdullahi ibn جعفر مرفوعه kuma ko hadithin abdullahi ibn ja'far mana ɗaya yake ga ja'far ibn abi talib ke dan babban kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai shakka fi salatihi duk wanda ya shakka cikin sallah falyasjud sajadataini ba'da salami to kai sujjada raka'a sujjada biyu bayan kai sallama in kai shakka a cikin sallah to kai sujjada biyu bayan kai sallama akhrajahu ahmad wa abu dawud wa nasa'i sai ce wali hadisi anas ko hadisin anas kuma ibnu malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shakka ahadukum fi idan ɗayan ku ya yayi shakka cikin salla to falam yadri ithnaini salla au thalathan sannan ka rasa gane cewa raka biyu ne ko uku biyu ne ko uku اثنين أو ثلاثة فليلغي الشك كورقد وأن شك وليبني على اليقين كجنا أكن يقيني domin ka gina shi akan yaƙini a nan shine hadisin abu sa'id yake cewa za ka yi sujjada qabla salam to wannan jumla ce ran ta kare sosai ko koma cikin mutane sai cewa man takallama bayna shafi'i wani witri sahiyan an koma cikin matani wanda yake cikin boskin jumlan karshe ke wa man takallama bayna shafi wal witri sahiyan wanda yayi magana tsakanin shafa'i da witri amma da mantuwa fala a alaihi ba komai a kai shi kayi magana tsakanin kayi shafa'i kai a biyu sai ka ce a kawo maka kaza ko ina wani babu komai wa in kana amidan kuriha amma ni kai da gangan ba ya zama makaruhi wala shay alayhi kuma babu komai akan ka to amma magana mafi inganci ko da gangan ko da mantuwa babu komai an samu abdullahi bin umar yana yin wannan ya yi shafa'i kuma ya umarta a kamai abu ya magana sannan kuma ya cika wujirin shi kuma tun da wutiri ya halatta ba wani lallai sai ka hana shi da shafa'i ba ka yi wutiri yanzu can cikin dare ka tashi ka yi wutiri ya halatta shi ne ma lai cewa annan man takallama sahiyan bai na shafi'i wani wutiri wanda dai magana ba mantuwa tsakanin shafa'i da wutiri falashe alai ba komai wa in ta'ammadahu na ce makruhan wa in na ta'ammadahu makruhan amma ka yi da gangan wannan abin kyama ne mana na so ka sadar da shafa'inka da wutiri ke ba ma wannan ba lalle ba tunda an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda yake ganin zai tashi can cikin dare ko wanda yake ganin ba zai ba zai tashi ba to ya wuturi farkon dare wanda yake ganin kuma zai tashi can cikin dare ya bar wutiri can cikin dare fa inna salata al layli mashhuda sallan karshen dare Allah yana halattan gurin mala'iku suna sakkowa Allah mai gima ɗaukaka yana karban addu'a lokacin وقال رحمه الله والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة مسبوقي kuma hausa ma ka ake cewa ko kalmomin larabci ne muka aro larabci kalmomin larabci muka aro muke amfani da shi a hausa ba ce masbuki ko masabuki ko kuma a ce limani. Ani imam ke ko a ce mamu ma'amum ke ko a ce alkur'ani a wannan shi ma larabci ne alkur'an ko a ce fatiha fatiha ya ce fatiha to kalmomin suna nan da yawa wal masbuku in adara kama al'imami imami aqalla min raka'a kaga raka'a kalma ce ta larabci sijjada kalma ce ta larabci sallah kalma ce ta larabci والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة تشي مسبوكي in ya riski tare da imam akalla min raka abinda bai kai raka ba raka shine ka kafin imam to sai ka samu cewa imam ya riga ya dagu kaga ka riski da bai kai raka ba ke ko ka zo ka samu imam yana ci sujjada ka riski abinda bai kai raka ba to fala yasjud ma'ahu to san imam ya mantuwa to yanzu kai ba za ka yi sujjada tare da imam ba la qabliyan wa la ba'diyan ba za ka yi sujjada ba la qabla salam wa la ba'da salam an gano wannan an karshe kawai ka zo ka samu imam ya dago daga ruku to sai kuma ashe imam zai yi sujjada to kai ba za ka yi komai da shi ba la qabliyan wa la ba'diyan tunda da mu yanzu liman kawai zai sallama ne salamu alaikum in ne ɗaya ne in kuma yana yin guda biyu wa rahmatullahi ya karasa shan rahama dama abin da muke bukata kenan ku Allah mana rahama abin da muke bukata ke to ya yi sallama shi ke ne sallame ka ke ta in ka tashi ka kawo cikakkiyar sallah ne to ba ka yi sujjada ba la qabliyan wala ba'diyan ba za ka yi qabli da shi ba ko ba'di mana in qabli ne ma to kaga shi ne zai rudar tun da yanzu bai sallama ba bai sallame ka ba to ba za ka yi tare da shi ba kai dai kawai za ka yi kasance ya yi ta hiya ya ta hiya kafin to sai ka jira sallaman shi kawai za ka jira sallaman shi ne ya sallama sai ka tashi ka ciko sallanka wala ba'diyan ba za ka yi ba'di tare da shi ba la qabli wala ba'di fa in sajada ma'ahu in kai san kai sujjada tare da imam baka rishi komai ba batalat salatuhu ka ta baci wannan matsalan farko ce wa in adraka raka'atan kamilatan man ka riski raka'a cikakkiya shi ne yana riskar raka'a cikakkiya da riskan ne ruku'u ka ka samu yana ruku'u kuma bai dago ba sai ka bi shi au aksara ko fiye da raka'a to sajada ma'ahul qabli ba ka yi sujudul qabli tare da imam a ya yi tahiya kafin ya sallama sai sujada to za ka bi shi wa akharal ba'diyya sannan in ba'di ne kuma za ka jinkirta tunda zai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ka ganzu ya sallame ka to kuma babu dama kai sallama yi tunda ka riski raka ɗaya ne ko biyu to sai ka jinkirta sai ka ƙare kai ma ka yi tahiya ka yi sallama to a can ƙarshe kenan karkamance karkamance wannan kari over ne imam ya baka sai ka dawo sai ka yi ne kablis a ba da salam ke mana kenan nan in kablis salam imam ya yi za ka yi tare da in ba da salam ne kuma to ya sallame ka sai ka bari sai ka kara sallan ka ci ko abin da ake binka sai ka yi shi sai malai ce hatta yutimma salatahu har sai ka cika sallar cikakkiya fa yasjudu ba'da salamihi bayan kai sallama sai ka zo kai wannan sujjadan guda biyu to sai fa in sajada ma al imami amidan to da gangan sai ka zo kai sujjada tare da imam da gangan sai kai sujjada tare da imam kuma ga maka yaushe ake sujjada tare da imam qabla salam to da gangan kuma kai ma tunda imam zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kuma kowa haka kai kai ma sallar ka bata ci kai da shi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai imam kuma Allahu akbar kai ma kai to yace inda gangan ne batalat salatu ita sallah ba mata ganganci kai ganganci kawai ta baci in dai ganganci ne sallah kawai ta baci daga Allah ba mai ganganci ke wa in kana sahiyan amma da mantuwa ne tun da yanzu imam ya riga ya sallame ka ke sai kuma mantuwan na kai shigo ba na ce to mantuwan ma mu liman ya dauke ba sujada ba da salam ba ka yi sujada dai ba salam a kaga kenan yanzu abubuwa biyu suka suka haɗu maka ke ba da salam din ya zama guda biyu yanzu wannan da kai a ba gurinta bane ka shiga ero to in ka kare kuma daman imam zai yi ba da salam to sai ka yi ba da salam guda ɗaya kawai ke guda ɗaya ne shi ne kai Allahu akbar ka ɗago Allahu akbar nan sai ka yi sallama ma'ana ba za ka maimaita ba da salam ɗin guda biyu ba an gane wannan domin ya ce to a to ai gashi can a can ana bin shi ba da salam ya yi ba da salam tare da imam kuma ya yi ƙari ne kaga ba da salam ke to sannan ko imam ne a nan yi mantuwa ba da salam to ba da salam da ba da salam biyu zai yi a ba biyu zai ba sai ta kai ta guda ɗaya ce ya ce wa in sahal masbuku amma idan masbuki yi mantuwa ba da salamin imami bayan sallaman imam yanzu imam ya yi sallama kuma karis kira ka ɗaya ne to lokacin da ka tashi kana cikowa sai ka yi mantuwa to ma ne ce fahuwa kal musalli wahdahu yanzu kaman kai mai sallah kai kadai ne kaman kana sallah ne kai kadai yanzu kai duk abin da ya same ka to in ma qabla salam imam bai dauke maka ba ko ba da salam shi ma imam ba ruwan shi da kai tunda ya riga ya sallame ka oga ya sallame ka to kaga duk abin da kaje kai na kasuwanci ka ci riba ka fadi jari ya rushe kai ka jawo kanka yarhamukallah da fatan gane wannan bayan sallaman imam sai kai mantuwa to shi kenan kamar mai sallah shi kadai mana sujjadan yana kanka kenan qabla salam ko ba da salam wa in tarattaba ala al masbuqi badi'un min jihati imamihi to mas'ala kuma sai kasance shi masbuki wanda aka fara riga shi sallah ke ya shigo latti sai imam kuma ga yanzu zai ba da salami imam zai ba'da ah, salam to ba tun da kai masbuki ne a yanzu ba ka yi da shi ba ba ka yi da shi ba to sai kuma kana cikin sallan tun da tension ya yi yawa damoyi sun yawa ɗan najeriya damoyi sun mai yawa shinkafa ta gida wai ɗari hudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba taɓa samun lokacin da shinkafa ta kai ɗari hudu ɗari gida ba sai irin wannan lokacin ko ɗari hudu da nawa ne malam zai rukiya a marwa ɗari hudu a sauran ɗora kuma na ga wata ɗari hudu da arba'in ita ce ko ɗari hudu da arba'in to ya ma talaka yawa to tun da ya yawa kalli zuci an batan allah kawai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min min adh-dhalimin ba'diyatul karb kamar ne la ilaha illallah al-azim al-halim amma abin mamaki dan Najeriya na cikin damuwa mafi yawanci ba su iya wannan addu'a kai ko damuwa sosai ke la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshi al-azim لا إله إلا wa رب ardi wa الأرض ورب العرش الكريم in ba ka ce wani ya kawo addu'a ka samu kuma yana tangal-tangal ga shi ba addu'a saukake la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah ne guda mutu hmm? la ilaha illallah al-azim al-halim ai kowa ya la ilaha illallah to abin da ka kara kai shine al-azim al-halim na biyu shi ma la ilaha illallah ne sai ka ce rabbul arshil azim sai la ilaha illallah sai kai sama kai kasa rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim shikenan ka ta maimaita ta addu'an damuwa ke ko allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta allahumma rahmataka arju فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ko wancan addu'an annabi yunus alaihi salam la ilaha illa an ta anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kaga kowace addu'a da ya ci wannan akwai la ilaha illallah ke to na ahlus sunna shi ne bocin la ilaha illallah ke amma ahlus sunnan gaskiya ba ba ahlus sunnan shirme ba ka sa ko ahlus sunnan shirme to ba shi ba ahlus sunnan gaskiya za ka samu yin harkiyar goyi ko kuma addu'ar da karanta babu mutumin da damuwa za ta same shi ce Allahumma inni abduka ga addu'ar na a cikin sunan muslim addu'a ta 120 cip cip Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ne amatika nasiyati biyadika madin fi hukmuk عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw istafarta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indaka wa anta ja'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa bahaba hammi sai Allah ya tafiyar maka da damuwarka a da sharaɗin condition da aka ambata sai ka amsa kiran Allah sannan sai Allah amsa maka to tension ya ma ɗan Najeriya yawa komai kayan masarufi musamman talaka bawan Allah an ka kudaden abinda da in kana da naira ɗari biyar za ta maka kwana biyu to yanzu kawai da safe ne za a murkushe ɗari biyar ɗin ok haka ne ok na ɗauka ni kaɗai ne yake ma sai kai an cinye da safe shi kenan abubuwan kai sun yi lullunku to zai ina mafita kenan kuma yar shinkafin da aka noma kuma ana ta fita da ita to kuma a bari a shigo da wata a wannan zafin kai ne zafin kai ne kawai kuma mutane pompin din abinci in an pompin din abinci to duk wanda baya na nashi ma dole fito ya siyar da ita da sauki da ma kawai an ce kuma kar a shigo da shinkafa sannan ku kuma wanda kuka noma din bata ishe ku ba to ai mana ci wahala ke wannan irin zafin kai ne ban san waye suke da wannan tsarin ba ka san gwamnatin namu akwai mashaya da yawa to mutum ya tittila ya tittila to kaga ba cikin hankali shi ke amma da masu hankali ne sosai ce to ya za a ce sai abin da zamu noma za mu ci ku shigo mana kawai da abinci da yawa mawajin ma in wadata sosai haka samun sauki zai to ma ba gama samun ba gama noma ba sannan kuma albarkatun ba su karfafa ba sannan kuma talaka ta shan wahala ne ka ba dai ba taba samun masara ta kai ɗari uku ɗari uku sai wannan karan ɗari uku da wani abu ba to sai dai yanzu ta ɗan sauko allah ya sauko mana ita to toshin yamma mamuwa imam kaga imam shi ma tension ya mai yawa eh sai kasance yayi ba'adi sannan kuma ta bangaren ka sai kasance kabli ta kama ka shine wa intarattaba tarattaba alal masbuki ba'dihim min jihati imamihi wa qabliyun min jihatihi min jihati nafsihi kai kuma da ka tashi kana cikowa sai kasance kabli ta kama ka yanzu qabli plus ba'di to sai ikon su mai kabli kawai sai ka yi kabli ke mana kabli ke nan ta fi ba a karfi ke to za mu bar bayanin nan zuwa wani lokaci ke na insha Allah Allah mai gama ɗaukaka ba ta da mun fi dunin akhira in ba na so wani malami daga cikin malamai ya zo mana wa'azi a shaida mun ji kunya ke har na ma dr alasan sa'id waya cikin doktocin nan da suka zo baki suna nan da yawa a gidan shi zuwa haka to dole ne ba wani ya zo ya dan mana fadakarwa to sai kuma da ya zo ma da mun ji kunya ke ina ɗalibai suke wasu wasu suka je kama guri na gan su da a gurin a daman ba wanda ya ce babu karatu yi hadara ba ko muhazara da aka ce ba ya kan san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau shi ne wannan eh aka ce babu ita sai yau sai sati na sama ke a banda wannan ma wai su kawai sun tafi su kama guri yau su kama guri na ga ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba to Allah mai gima da kuka batar da mu fi dunya akhirah اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وصارنا وقوتنا ما أهتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يهمنا اللهم نفس كلب المكروبين وقد الدين المدينين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله idan mutum ya riski kasa da raka to dama imam kawai shi zai yi assalamu alaikum yana yin sallama shi kenan kai zaka miƙe ba za ka jira sai sujjadan guda biyu ba yana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi ke ne sallame ka kai ka tashi ka ci gaba da kawowa tun da baka riski komai ba kai ba abin da yi a karshe ke yau in kabli ne yanzu kafin yi sallama kai za ka jira ke tun da baka riski komai tare da shi ba kuma yanzu bai sallama ba kuma ba da ma kai ka yi sujjadan kabli tare da shi za ka jira a zaune har imam ya yi sujada guda biyu ya dawo ya sallama to shi ke ne ka tashi ke wallahu alam subhanaka